tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa janar sani abacha manjo hamza AlMustapha, ya ce ya zama wajibi mabiya addinai daban-daban a ƙasar nan su haɗe kai guri guda domin tabbatar da ƙasar ta samu ci gaba manjo hamza AlMustapha da ke jawabi a yayin wata ziyara da ya kai kudancin kaduna da ke fama da 'yan tashe-tashen hankula a 'yan kwanakin nan ya ce ya kamata 'yan Najeriya su sani cewa haka nan Allah ya yi ƙasar addinai da yarai daban-daban kuma ya kamata 'yan ƙasar su fahimci cewa suna da buƙatar zamantakewa da juna domin kawo ci gaba. Idan kuka rabu aka ci gaba da faɗa haka shaidan yake so haka makaraban shaidan suke so ko musulmi ne kai ko krista ne kai ka san menene zaman lafiya zaman lafiya yana daga cikin abin da Najeriya take zaune a kai. da sunan abin da ta rike na rike al'ummominta kowane addini ko kirista ne ka san a bible maganar zaman lafiya ita ce ginshiki in a Kur'ani da hadisi ne ka san magana zaman lafiya ma'anar islam ma wannan ya isa kuma kowane mutum ko kirista ko musulmi allah zai gwada kowa kuma kowa da irin yadda allah yake gwada shi ko mu ɗin ma da muka zo nan muka bar waɗansu abubuwan da ya kamata mu je mu yi inda son jin daɗi muke yi ba za mu zo nan ba sai mu zama mu mu ɗin ma gwaji ne ku ɗin ma kuma idan kun yi hakuri kun saurara an rike juna gwaji ne ba na mutum ba na Allah ko musulmi ko kirista kakannin kakannin mu da suke zaune a nan shekaru dubunnai ma haƙuri suka yi suke fahimtar juna ake zaman lafiya babu wanda zai ce ni ɗan ƙaura ne amma ba zan ci nama ba ba zan sha nono ba ba zan sa takalmi ba ba zan yi amfani da duk abin da saniya take da shi ba babu shi babu bufulatanin da zai zauna ya ce ba zan ci abinci ba shanuna ba za su je su ci amfanin gona wanda yake an riga an cire shi wanda yake ba shi da amfani ba ma'ana kara ko ciyawa wanda kashin saniya shine takin ainihi da aka sani ba wai takin da bature yake yi ba to kowa dole ya zauna da kowa haka Allah ya halicce mu haka Allah ya sa aka haife mu anan. Shi kuwa shugaban ƙungiyar al'ummar yankin kudancin Kaduna da ake kira a takaice kuma a turance Sokapo. Mr. Ephraim Goje kiraye ga al'ummar musulmi da Kirista su dunkule guri guda domin taimakon kansu. Ina kira ga 'yan Najeriya wanda suke kaunar kasanmu Najeriya. Mu haɗa kai da Kirista da Musulmi da kowane yare mu gyara kasanmu. an maka bari musamman ku matasa maka bari aka bata mana ƙasar mu we have no any other country but Nigeria duk wani mai tafiyan siyasan yaudara ku tone asirin ko shi daga arewa ne ko shi daga kudu ne ko shi daga gabas ko shi daga yamma Alhaji Haruna Usman shine shugaban kungiyar Miyatti Allah a shiyar kudancin Kaduna. Ya ce suna da matsaloli kuma sun dinga mika wa gwamnatoci domin a kalle su don magance dukkanin wata matsala da ke tasowa a kudancin Kaduna. Mun yi rubutu tun marigayi tsohon gwamna da Allah ya mishi rasuwa. Mun yi rubutu ga wannan gwamna da yake yanzu irin shawarin da aka bada domin mu dawo da fularin da suke a wasu jihohi domin idan mutum yana wani nesa dole ya samu shaidanin da yake ziga shi zo ka yi kaza ku zo ku yi kaza amma idan an dawo da su a kudancin kaduna muna tare da su ba mu da wasu yanwa da wuce yan kudanci ba mu da wasu yanwa da wuce su idan mun jawo yan uwanmu da suke a wasu jihohi da suka gudu suka dawo nan aka gazetin mana grazin reserve a nan kudanci wanda ga daji yana zaune muka tara su wuri ɗaya insha Allahu ba dai wani ya sake ɗaga ma wani yasa ba ita dai wannan ziyara da manjo Hamza Al-Mustafa ya kai a kudancin Kaduna ta hada da masarautun jama'a atakar da kagoro wanda dukkaninsu ya kiraye kirayen ya kamata a tattara a zauna lafiya domin kawo ci gaba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya